makonnin bayan nan jama'a na cewa akwai kes ɗin ciwon kungum da yawa da ake rajista a cikin iyalai ko a makarantu. Yaya wannan cutar ke bayyana ga yaro? Lezorayon hukum cuta ce da wata kwayar cuta mai suna orerien ke haddasawa mai baiwa shimfiɗar kwancin kunne hari wannan shimfiɗar mai bi can cikin makogoro ya taɓo shafin kunni tsakanin matamna da kunni yana bayyana ne ta kumbura mukamukai da raɗaɗin ciwo masassara da ciwon kai. La fièvre et Ana cewa cuta ce da ake iya ɗauhawa wani, yaya ake iya ɗaukar cutar? Oui, elle contagieuse. Eh, cuta ce mai bulli, kuma bullawar na faruwa ne ta miyau da zaran kwayar cutar na da rai cikin kwarkwaron damshin da miyau yake ko bullor miyau da iska zai iya watsawa zuwa ga wani mutum. Misali kuma idan yara na wasa da abun wasa guda, idan ɗayansu ya kamu da wannan cutar kuma har ya sa wannan abun wasar a bakinsa, to yana iya ballawa abokanan nasa cutar. Misali, abun wasan nan na tsotsa da ake baiwa wa yara ta nan ma ana iya ballawa wani wannan cutar euh, shin wannan cuta na iya rikicewa likitar mahi tsanani dai ita ce yaduwar zuwa ga al'aurar ɗa namiji kamar yan rikiya na ƙasa a nan ana maganar dorkit kuma wannan yanayi ana samun shi ne wajen mutanen da suka manyanta da suka ballu da kwayar cutar hakan na nuna ba wai yara kaɗai ba ne menene maganin cutar kungum in akwai babu magani na takanas amma akwai akwai magungunan da ake iya badawa don rage raɗaɗi kuma a kare rikitar masassarar da kumburar da ke iya zama abin damuwa. Shin ana iya hana kamuwa da cutar kungun misali ta hanyar rigakafi? Eh kwarai ko akwai wata shaushawar rigakafi mai kariya ga kwayar cutar Orelia. An haɗa shi da wasu sinadaran shaushawa da ake baiwa yara cikin su ta farko ROR sinadarin shaushawar dusa kwayar wannan cutar da na ribiol kwayoyin cuta ne da ke da kamanta ta fuskar wasu da yadda suke wanzu. Shin ana iya hana kamuwa da cutar kungun ta hanyar rigakafi? Oh, a gare mu nan Nijar tukuna dai baya cikin cututtukan allobar da ake sawa ido, amma ta hanyar tambaya ana iya wa yara shaushawar. kenan an saka shi a cikin jadawalin rigakafi. baya cikin jerin sinadaran shaushawar kyauta kenan da zaran uwayen sun tambaya za su iya samun ordinance su saya zuwa yaron. you my love.